فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشفع الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقال جل شأنه في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال ابن كثير رحمه الله المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم وقال ابن السعدي رحمه الله وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها وفي أيام ذي العشر وفي أيام عشر ذي الحجة عباد الله الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر, ولا أدحر منه, منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الملائكة أو الأملاك والرحمة من الله لعباده ويقع فيها كثير من الأفعال الحج والعمرة وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها وأما ما ثبت في السنة فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية إلا من عقر جواده وأبري قدمه فالعمل الصالح عباد الله في هذه الأيام العشر يشمل الصلاة ومنها الصلاة الجمعة كما في نحن صددها تقبل الله منا ومنكم وصلاة العيد يوم النحر وسائر صلوات المفروضة كما يشمل فيها صلوات قيام الليل والصدقة عباد الله ومن أعظمها ما يتقرب به في يوم النحر من إهراق الجمع من البهيمة ومنها الصيام عباد الله والذكر ومن أعظم الصيام فيها صيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغير ذلك فيا عباد الله فمما يجب على كل مسلم أن يعلمه في هذه الأيام الفضيلة ما مختصره في أحكام الأضحية والعيدين أولا أحكام الأضحية الأضحية عباد الله ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله يوم العيد وهي سنة مؤكدة تصن في حق من وجدت فيه الشروط الآتية الإسلام البلوغ العقل ثم الاستطاعة ولا تفخ إلا من الإبل والبقر والغنم ومنه الماعز وتجزئ الشاء في الأضحية عن الواحد وأهل بيته والبعير والبقرة عن سبعة والشروط المعتبرة في الأضحية السن ففي الإبل خمس سنين فأكثر وفي البقر سنتان فأكثر وفي المعز سنة فأكثر وهكذا في الظعن لكن يقول بعض العلماء تجزئ ستة أشهر فأكثر والأرجح أن تكمل سنة فأكثر السلامة أي تكون سلامة من العيوب ويبتدئ وقت ذبح العضية من بعد صلاة العيد لمن صلاها ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يرتفع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء ويستحب أن يجعلها أثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء فقراء جيرانه ويهدي الثلث ويجوز ادخاره بعد ثلاثة أيام وإذا دخلت عشر ذي الحجة عباد الله حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي ومن ذبح قبل الصلاة فإنه شاة لحم عباد الله وثانيا صلاة العيدين وهي عيد الأضحى وعيد الفطر وكلاهما له مناسبة شرعية فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من من صيام شهر رمضان والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة وسمي عيدا لأنه يعيد ويتكرر في وقته وهي فرض كفاية في قول بعض العلماء إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها حتى النساء إلا أنه أمر الحية باعتزال المصلي أو المصلى ومن أهل العلم من يتقوى كونها فرض عين ومن أهم شروطها عباد الله دخول الوقت ووجوب ووجود العدد المعتبر وأقلها ثلاثة أشخاص فأكثر والاستيطان ويسن أن تصلى في الصحراء خارج خارج البنيان ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اعلموا أن وقت صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال لكن يسن تعديل آه، صلاة الأضحى في أول وقتها ويسن تأخيرها في صلاة الفطر في في عيد الفطر وصفتها عباد الله ركعتان قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح قيل بعض العلماء آه، قبل التعوذ ستا وقال بعض سبعا وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة ولا يرفع في قول بعض العلماء إلا في, في تكبيرة الإحرام ثم يقرأ بعض الاستعاذة جهرا بغير خلاف ويقرأ الفاتحة وبدأها في أولى بالأع... وبعدها في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية أو بقاف في الأولى والقمر في الثانية وموضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة ولا يسن لمن فاتته قضاؤها ويسن أن تعدى في مكان بارد خارج البلد ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر ثمرات وألا يطعم يوم النحر حتى يصلى ويجعل, ويجعل أول ما يأكل من أضحيته ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ويكدر ويمشي ويكثر الذكر بالتكبير والتهليل ويخالف الطريق ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين ويحثهم على زكاة الفطر في عيد الفطر وأن يحثهم بالأضحية في عيد الأضحى ويبين لهم أحكامها وتكون للنساء فيها نصيب ولا بأس بتهنية بتهيئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول الغير تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه يا كوباين الله باب شكا الله ملوك sarki cikin ni'imarsa da tsarinsa da kuma lutufinsa ya sanya wa bayinsa wasu lokuta masu girman falala daga cikin irin waɗannan lokuta su ne waɗannan kwanaki masu albarka da muke a cikinsu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta aikin hajji a cikin waɗannan kwanaki a wurare da dama a cikin alkur'ani kamar yadda Allah yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat sannan yake cewa wal fajr wa layalin ashir a wani wajen Allah madaukakin sarki yace inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar waɗannan ibadoji da suke haɗuwa a irin waɗannan kwanaki babu shakka babu kwanaki da suke samun gata kamar su shine kwanaki ne wanda ake yin aikin hajji a yi tsayuwan arafa a je a yi jifa a je a yi tsawafi a je a yi wato yanka dabbobi wannan yana faruwa ne a rana ta goma ko rana na goma daga cikin waɗannan kwanaki masu daraja ko kuma daga rana na tara zuwa na goma su sannan a cikin waɗannan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta wa bayi su rinka yin azumi tafawwu'i zuwa ga Allah musamman azumin yinin arafa wato yinin da alhazai suke tsayuwa tsayuwan arafa ranar tara ga watan zulhijja wanda a wannan lokaci a wannan shekara zai faɗo mana idan Allah ya kai mu ranar talata mai gabatowa Allah ubangiji ya amfanar da ni da ku baki ɗaya da wannan sannan daga cikin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta mana a cikin waɗannan kwanaki akwai ainihin wato ibadoji mabambanta kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas wanda al bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wasu yini da Allah ya fi ƙaunan yin aiki kyawawa a cikinsu kama waɗannan ainihin wato kwanaki goma ma'anan wannan shi ne duk wani aiki kyakkyawa da Allah ya shar'anta to Allah ya fi son ka yi waɗannan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma Allah ya fi ƙaunan su fiye da wanda ya je jihadi haka sahabbai suka tambayi manzo Allah suka ce ya manzo Allah har da jihadi domin sahabbai sun san girman falalan jihadi amma manzon Allah ya ce musu ko jihadi mutum ya yi. ba zai samu girman soyuwa da falalan aiki a wajen Allah ba kamar aikin da zai yi a cikin waɗannan kwanaki sai fa mutumin da ya je jihadin da ran shi da dukiyar shi amma ba ki tsaye suka ƙare a wajen jihadin shi bai dawo ba ya samu mutuwar shahada dukiyar ma ba su dawo ba a can suka kare. a wani lafazin manzon Allah ya ce sai fa wanda ya je jihadi amma aka kashe dabban shi wato in garman dokin shi da ya hau ya halaka a can sannan shi ma ya samu mutuwar shahada wannan ne za a iya kwatanta ladan aikin shi da wanda zai yi aiki a cikin waɗannan kwanaki kuma a ga wannan dama ce da Allah yake baiwa zababbu a cikin bayansa Allah ubangiji ya ba mu ikon amfana da waɗannan kwanaki wannan na nuna mana kenan ashe a duk cikin rayuwar ɗan adam mu ɗauki misalin irin wannan ibada da muke ciki na ainihin wato taruwa domin yin sallar juma'a babu juma'a da bawa zai yi a rayuwar shi kaf kamar irin wanda yake yi a yau idan ya yi shi da sharuɗansa ne ya yi don Allah kuma ya yi a bisa yadda manzan Allah ya karanta babu shakka ba za ka taɓa samun juma'a irin wannan ba domin kana yin wannan juma'a ne a ɗaya daga cikin ranakun da Allah ya kusan a yi mishi aikin ibada a ciki Allah ubangiji ya mu dace kaga ashe mutum in ya samu wannan dama bai kamata ya sakaci akan shi ba haka duk wani aiki tun daga abubuwan da malamai suka lissafa na sallolin farilla da sallolin nafilfili hatta sallar idi da ake yi a ranar goma wanda shi ne ranar babban sallah sannan kuma ka duba duk wasu ayyuka da shari'a ta ce a yi kamar sadaka babu sadaka da bawa zai yi wanda ta kai sadaka kamar wanda za ka yi cikin kwanakin nan da haka waɗanda suke da hali bayan Allah dama ta samu gari. irin wannan damar sahabai suke nema ka ga mutum yana kashe dukiyar shi akan hanyar addinin Allah kaman baya bukata sahabban manzon Allah irin wannan dama shine ka ga mutum yana yin kyauta koyi da mai gidanmu baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah idan yana yin kyauta har iska bai kai manzon Allah kyauta ba a irin wannan kwanaki ne fa manzon Allah yake bada wato dabbobi tun daga raƙuma har a ƙananan bisashe manzan Allah ya bada kamar ɗari ya ce ya a rabarwa bayan Allah a haka ne ai wata rana manzan Allah ya aiki wani sahabi ce ga garkin awakai ya je ya taraba bayan Allah bawan Allah nan da yake shi ma mutumin kirki ne ya je yana ta neman mabukata yana ba su kyautan manzan Allah yana ba su abin da annabi ya aiko shi da su har sai da ya gama rabarwa kaf sai da ya dawo wajen manzan Allah zai isar da saƙo. sai ce amma ya manzan Allah na manta da kaina bai tuna da kanshi ba a irin wannan rana saboda alkhairin da ke ciki jama'a ya al'umman mu suke a yau amma kuma da zaran an yi maganan samun falala da ɗaukaka sai mu rinka tunanin wai za mu yi kankan kan da sahabban nan wallahi na gaba yayi gaba Allah ya samu dace wani ma za a bashi amma ya je ya kwana da shi ya hana bayan Allah ka sani da cewa kamar yadda ladan aiki ke da girma a cikin waɗannan kwanaki haka kuma duk abin da mutum ya aikata na sabo yake da girman zunubi Allah ka tsare da haka bayan Allah in kana da hali ka taimaki bayan Allah ‘yan uwanka makwabtanka danginka mabukata talakawa da ainihin wato fukara'u ka taimake su da abin da Allah ya hore maka kana da daman ka siyan musu dabbobin filayya ka siyan musu ba kankanin lada za ka samu ba kana da ladan ka ciyar da su abinci je ka siya kayan abinci ka rabawa bayan Allah ka cire wa al'umman manzan Allah damuwa na yunwa a cikin waɗannan kwanaki da ake ciki masu daraja Allah ka samu dace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin abubuwan da ya kudaitar da mu yin sa a cikin waɗannan kwanaki akwai azumi sai sa aka ruwaito manzan Allah yana azumta yana yin azumin waɗannan kwanaki musamman kwanaki da shari'a dama ta shar'anta yin azumi a ciki amma banda ranakun da shari'a ta hana yin azumi kamar ranar sallah rana ta goma kaga ba a yin azumi haka idan ranar asabar ya gilma a ciki annabi ya hana azumin nafila ranar asabar amma duk sauran ranaku da babu ainihin wato hani to ka azumce su wannan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam azumi mafi falala da ake yi a cikin waɗannan kwanaki shine azumin yinin arafa wato ranar da alhazai za su tsayuwan arafa su ta ainihin wato addu'a suna ambatan Allah rana kenan da manzan Allah sallallahu alaihi wa salama ya ce ba a taɓa yin addu'a da ya kai na yinin arafa da raja ba Manzan Allah ya ce addu'a mafi alkhairi shine abinda mutum zai roki Allah ranar arafa mafi alkhairin abinda shi manzan Allah ya faɗa a wannan ranar da shi da annabawan da suka gabace shi shi shine la ilaha illallah hula وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذاك أينا masu albarka? Ana بركة أنا سمتني yawaita wannan addu'a. wanda yake aikin hajji yake tsaye akan arafa ɗin ne ko wanda yake a gida da bai samu zuwa ba sannan azumin wannan yinin an sunnanta ne ga waɗanda ba su samu daman zuwa aikin hajji ba amma wanda yake a wajen aikin hajji to sunna gare shi shi ne kada ya azumci wannan yinin kamar yadda manzon Allah ma bai azumci wannan yinin ba falalan azumtan wannan yinin manzo Allah yake yana kankare zunuban shekara biyu shekarar da ta gabata da wanda take gabatowa su ko alhazai da suke tsaye a farfajiyar arafat da suke wannan ibada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Imam Muslim yace Allah yana tinkaho da alfahari da su cewa mala'iku yake ku zo ku kalli bayina ga sunan kowa yayi zigidir daga shi sai fallan zani guda biyu suna tsaye suna roƙon Allah kuma babu wanda zai bar wannan waje sai rana ta faɗa mala'iku su yi jiffa su yi wa wato ɗan adam ma'ana kamar ka ce hasadan irin wannan dama a nan ne har sai wasu mala'iku su ce ya Allah a cikin su ba ba kowa ya zo domin ka ba ga wani can ya zo ya zo ne ya biyo wasu azzalumai domin ya zalunci gawa ne ya shekara yana barna ga kaza ga kaza fi ta ishara sai Allah ce ba dai suna tare da su ba ku kai musu bishara cewa duk na gafarta musu a ranar ne dan yake yin takaici da shiga kunci da bakin cikin da bai taba shiga ba a rayuwar shi aka ce zai je ta kwama kanshi da dutse yana cewa a tsaran shi kai can shi ya shekara da shekaru yana ta tara zunubi akan bayan Allah amma yau yini guda Allah ya ce ya yace a ka ga wanda yake da iko to a cikin aikin da ya kamata ya sauke a waɗannan kwanaki shine aikin haki amma mutum kaga yana da iko amma wai ya yake zuwa wai shi yana tarerayen dukiyar shi ban san amfanin da dukiyar ka zai maka ba mun shigar da kai aljanna ba hanya mafi saukin samun aljanna ko shine zuwa aikin hali. manzo Allah yake hajjun mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna ban san sakamakon da ya cancanci aikin ku da ya kubuta daga sako ba kamar ya samu mutum a bashi aljanna ba wanda ya je ya dawo kuma zai dawo ka yaumin wala da ummu ne fi wannan yan uwa masu albarka Allah ya sa mu dace da haka yan uwa masu albarka mu dage waɗannan kwanaki ba kwanaki ne da ake yin sakaci ba daga cikin abubuwa da ake son a yawaita addu'a a cikin su shine abin da alkur'ani ya bamu labari cewa wasu bayan Allah suna yawaita roƙon Allah da shi a ciki shine daga cikin mutane akwai waɗanda zuwa waɗannan kwanaki duniya kawai za su ta nema kai ɗan adam baka san abin da kake bukata ga duk wanda zai ta neman duniya kawai a waɗannan kwanaki wallahi bai san abin da yake bukata ba saboda ɗan karen jahilcin da yake fama amma wanda ya san abin da yake yi zai nemi duniya kuma ya haɗa da neman lahira shi yasa Allah yake daga cikin bayinka akwai waɗanda suke cewa ya mu ka ba mu ainihin wato kyakkyawa a duniyan nan sannan ka ba mu kyakkyawa a ranar lahira ka tsare mu daga azabar wuta wannan shine addu'an bayin Allah shi yasa alhazai ma idan suna yin tsawafi addu'an da aka shar'anta musu a bangon Ka'aba ta ƙarshe shine su rinka cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar da haka jama'a kada kai kasa a wajen yin waɗannan addu'o'i a cikin kwanakin nan musamman nan arafa kamar yadda muka ce sannan sai rana mafi girma shine ranar layya a can an yi maganar ranar da addu'a mafi girma yake a ciki shine yin arafa amma yinin mafi falalan yini a duk cikin yinin rayuwa shine ranar babban sallah ranar da ake yanka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afdalul ayyami yawmun nahar rana mafi falala shine ranar da ake yanka tun daga yankan hadaya ga alazai har yankan layya ga mu da muke a gidaje jama'an gano wannan da ko da haka wanda yake da hali to kada yi wa kanshi wato asaran wannan falalan ta haramta kanshi wannan falala na samun yanka da aka ka siye dabba daga cikin dabba da shari'a ta shari'anta shine ɗayan dabbobin ni'ima wanda dangi ne guda takwas raƙumi dangin su guda biyu namiji da mace shanu namiji da mace sai ƙananan bisashe fararen ainihin wato a tumakai da kuma jajayen awakai Allah ya samu dace sharaɗin waɗannan dabbobi shine raƙumi sai wanda ya shekara biyar shanu sai wanda ya shekara biyu kananan bisa ko shekara guda cir wasu malamai na cewa wata shida amma magana mafi a farare kenan ko amma magana mafi inganci shine dukkan su shekara ne Allah ya sa mu gaji. sannan dabban da yake da wani lalura ko illa bai shiga layya ba makanta ne gurguntaka ne ciwo ne rama ne ba a yin layya da su sannan ana son mutumin da zai yi layya daga ɗaya ga wannan wata kada ya ƙara taɓa wani abu a jikinsa na gashi ko farce ko wani abu makamancin haka har sai bayan yayi layya sunnan ranar idi yan uwa masu albarka shine mutum ya wanka ya sa kayan shi mafi kyau ƴaƴanmu mu sanar da su wannan sunnan jama'a kaya da muka ɗinka musu mafi kyau a ranar sallah ake sawa ba ranar yawon sallah Allah ya sa mu dace da haka ana so mutum ya fita yana kabarbari dama kabarbari a cikin kwanakin nan tun daga ranar ɗaya ga wata ake yi ai ta yin kabarbari ana daga murya ana ambatan Allah ana ainihin wato cika gari da hailala da kabbara da makamancinsu sannan mutum ya fita gidan shi da kafar dama ya addu'a fita daga gida ya kafa hanyar da zai je musallan idi da inda zai dawo daga cikin sunnan wannan ranar shine sallar idi sallar idi ana yi ne a ainihin wato filin da ke bayan gari idan aka tsallake gidaje sannan za a yi raka'a biyu ne ana yin raka'a bakwai a raka farko raka kabbara biyar a raka ta biyu idan aka ida sannan sai a yi kutuba ba a kiran sallah kafin an yi wato sallan ba a hawa mimbari irin wanda ake hawa na sallar juma'a domin ba a zuwa da shi sannan an sunanta wato mutane su yawaita gaida junansu da cewa Allah ya karba mana ya karba mutu daga cikin abubuwan da ainihin wato aka so mutum ya ƙara rayawa a wannan rana shine yin sadaka daga abin da zai yanka na layya ya bai wa mabukata ya ba da kyauta ga ɗan uwa da dangi da makwabta sannan ya ci ya wadata iyalan shi ba a ainihin wato mutum so ya gaza ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ba wai kawai ka taskace kai ta ci a gida ba ba wai kuma ka rabar duka kai ka hana kanka ba ba kuma kai sadakansu ba ba tare da ainihin wato kai ma ka amfana da shi ba sannan wanda zai yi maka hidiman yankan ba a biyan shi daga abin da aka yanka domin shi dabban gaba daya ake sarrafawa a ɗayan waɗannan abubuwa guda uku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 لنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين قوموا إلى الصلاة يا حمد